a karatunmu da muke ci gaba da shi na fikihu a risala a muna cikin babin ciniki nan ne ko ina ne Thank you. la ya juzu bai umar fil anhari ko ha baya halatta sayar da abin da ke cikin koramu walgaraki da tafaki minal hita ne na kifi wato bai halatta kifi na cikin korama ko yana cikin tafki ya yi abin da ake cewa bala irin harbin ruwan nan da yake kace to ai ciniki bai halatta wala bai uljanini fi baɗani ummi haka nan bai halatta a yi cinikin tayi yana cikin cikin uwa tun ba a yi shi ba wala bai umma fi buɗu ni sa'ir hayawana haka sai da duk abin da ke cikin cikin sauran dabbobi wato ɗan jaka cikin ciki ko ɗan raƙuma ko tunkiya ko akuya wala eh, bai haka nan hayar da nita jimatun tijin naka tayin abin da raƙuma take haifawa wato cikin ciki tayin tayi wala bai umma bi zuhuril ibil haka nan sai da abin da ke bisa bayan raƙumi wato na maniyinsa wala bai ul'abiki haka nan sai da bawa wanda yake gudanan ne wato bawan da ya gudu yana wurin gudu ba a sayar da shi walal irin shari da haka na raƙumi wanda ya tsere shi ma ba a sayar da shi wani iya an bai kilabi an yi hani ga sai da karnuka waktu liwa zai bai ima uzina bitti yi min ha an yi saɓani ga sayar da abin da aka yi izini ga rikonsa na karnuka kamar karen ciwon dabbobi ko karen gadin gona ko karen farauta wannan shari'a ta yarda a rike su a zauna da su to irin su waɗanda an kawo wannan training ana sayar da su ko ba a sayar da su shi a tafi lafa ga malamai shi abin da an kai wato wanda yake an yarda a sayar da shi wa amma man qatalahu amma wanda ya kashe irin wannan horarren kare ba lai kimatu to ya waje garai ya biya kima wannan karen wanda ya kashe wala ya juzu bai ullari lil hayawani bai halatta a sayar da nama da dabbobi kamar ka kamo karamin rago ka bayar a baka kawar babban rago bai halatta ba min yi na kala wato wanda yake iri daya wala bai a ta nufi bai a ce haka nan bai halatta a yi ciniki biyu cikin ciniki guda wazalika wannan cinikin shine an yi shari'a sil'atin ya sai kaya in ma zai hamsatin na kadan an sharafi ne ajal ko dai ya saye ta biyar kuɗi hannu ko kuma goma bashi kallar zimar zan ciniki ya lizimtai da ahadin samanai da ɗayan kuɗin biyu bai halatta ba wala ya ji zubai samar eh, tamri bin rudab haka bai halatta sai da ke kasashen dabino da taɓo, wanda yake sabon nuna wala zabibil inab haka nan bai halatta a sai da zabibi shine busasshen dabino a busasshen inabi bil inabi da danyen inabi wanda bai riga ya bushe la mutafadilan wala mitilan bi mitilin ba a yi da fifiko ba a yi kuma tamka da tamka wala raɗaɗin biya bisi haka duk ɗanye da busasshe ba a sayarwa min jinsi yi jinsin sa min sa'irin simari daga sauran ɗiyan itace wani fawaki da kayan marmari wa huwa min manu an yana shi yana cikin abin da an ka hana min muzabanati na cinikin muzabana abin da an muzabana sai da sanannen abu da wanda ba san yawan shi duk abin da yake wannan an san yawa ne wannan ko ba san yawa ne ba to ayi ya tsakanin su bai halatta ba shi ake ce ma muzabana wala yuba'u juzahum bi makilin ba a sai da tuli da aunanni wannan an san mudu kaza ne wannan ko ba a san ko Mudo nawa ne ba a yi musanya tsakani bai halatta ba min sinfihi na kalarsa wala juza'un bi juzazi